Wasanni a takaice. Najeriya ta sami tikitin shiga gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kasar Rasha bayan da a yammacin nan na yau ta karbi bakuncin kasar Zambia ta kuma doke ta da ci ɗaya da nema a birnin Oyo ta jihar akwa ibom da ke kudancin najeriya dan wasan gaba na arsenal alex iwobi shine ya jefa kwallon da ta baiwa najeriya galaba inda ta kasance kasar afirka ta farko da ta sami tikitin shiga gasar duk da yake akwai sauran wasanni ɗaya-ɗaya da ya rage a rukunin to amma wannan nasarar ta ƙara rata tsakanin najeriya da ke saman rukunin da maki goma sha uku ta yadda ba kasar da za ta iya kama ta a rukunin na biyu wannan ne karo na shida da najeriya za ta fafata gasar ta duniya a ɗaya wasan na rukunin kuma zakarun afirka wato ƙasar kamaru ta doke algeria da ci biyu da nema to amma ƙasashen biyu duka sun yi waje daga gasar a gefe ɗaya kuma ƙasashen uganda da ghana sun yi kunnen doki ba wanda ya zura kwallo a karawarsu ta neman shiga gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kampala to sai dai sakamakon wasan bai amfani kowace daga cikin ƙasashen biyu ba to amma ya amfani ƙasar masar wacce a yanzu take buƙatar yin galaba kaɗai akan ƙasar congo a gobe lahadi domin samun tabbacin tikitin tikitin shiga gasar. Hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA ta haramta wa ƙasar Equatorial Guinea fafata gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta mata ta shekara ta 2019 a ƙasar Faransa. An kama ƙasar ta Equatorial Guinea ne da laifin amfani da 'yan wasan da basu cancanta ba har guda goma. 'Yan wasan goma waɗanda haifaffun ƙasar Brazil ne da sun buga wa ƙasar wasa ta neman shiga wasannin Olympics na shekara ta 2016 a birnin Rio na ƙasar Brazil. wannan hukuncin ya zo ne bayan wani haramci da aka yi wa kasar a bara na shiga gasar olympics ta shekara ta 2020 haka kuma hukumar ta fifa ta ce hukumar kwallon kasar tara ta dala biyu. a kasar jamus kungiyar kwallon kafar bayan munich ta sake nada tsohon kocin ta yof hinkes a zaman mai horar da 'yan wasan kungiyar bayan da ta kori carlo ancelotti ancelotti ya bar kungiyar ne a watan satumba nan da ya gabata sa da kungiyar take ta uku a teburin gasar bundesliga tare da tazarar maki biyar tsakaninta da borussia dortmund da ke saman teburin gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria